kai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ji ga usmanu sun can zama mutajer ga usmanu niji shi hal gwandu sifa wata sukutun sakano usmanu ya sadamu ai wanga zama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 shirin da ke kokarin kawo muku aikace-aikace da aka gudanar a cikin wannan daula ta Usmaniya, daula mai albarkar da ba taɓa yin daula da ta kai ta ba Afirka gaba ɗaya. da ta shekara ɗari tana gudanar da eh, ayyukanta ƙarƙashin littafi Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan yankin nan namu. Daular da jagoranta ya assasa ta a Sheikh Usman ibn rahimahullah wanda kuma kamar yadda kuka sani muna ɗauko wasu littafai wa'inda aka rubuta a wannan daula tun daga jagoran wannan daular har zuwa ga mukarrabansa muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sakan ka musu da alkhairi kuma Allah ya sa aljanna firdausi ta zai take makoman mu da mu da su gaba daya idan ba mu manta ba muna cikin littafin nan da ake cewa umdatul ubadi littafin da ke bayani game da wasu ibadodi muhimmai wanda ya kamata matsayinka na musulmi ka dinka ba su muhimmanci a wajen aiwatarwa waton ayyukan da suke ba na farilla ne ba amma suna da muhimmanci kwarai da gaske domin suna taimaka ma farillarka abin da ya shafi salloli na nafila abin da ya shafi sadaka ta nafila abin da ya shafi azumi na nafila har dai abin da ya shafi su zikiri da sauran ayyuka na alkhairi kamar karatun alkur'ani to muna cikin abin da ya shafi zikiri wanda cikin wannan littafi babu inda ya faɗaɗa kamar bayanin zikiri ya kawo hadisai kamar yadda shehu ya muna bayani mujaddadi cewa dukkan hadisin da zai kawo wa kuma ya zan bukari da muslim ne ko kuma ya zan bukari kadai ne ko kuma muslim shi kadai ne satin da ya gabata mun kawo hadisin shaddadun na auz wato wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya muna menene sayyidul istighfar jagoran istighfari gaba daya mun karanci wannan hadisi amma kuma saboda ganin muhimmancin hadisin kuma ko da muke karatun sa wannan lokacin lokaci na hararon mu wanda ya sa yau za mu koma a farkon wannan hadisin domin ƙarin bayani game da wannan hadisin kamin mu ce gaba. Daga iral su ya gajere na suna da fuska ijiya su Wato hadisi ne wanda ke bayani game da shugaban istighfarai. Akwai istighfari daban-daban wanda ake yi a duniyan nan. Wanda suka fito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa wanda suka fito daga ƙur'ani. Wannan ma suka fito daga hannun magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma sai manzo Allah sai ya nada wannan shi shine jagora gaba daya yace shine sayyidul istighfar shine shugaban kowane irin istighfar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa kamar da shaddadun aus yake cewa sayyidul istighfar an yaqula al abdu abunda shugaban istighfari shine mutun ce allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan shine sayyidul istighfar kuma yake cewa duk mutumin da ya faɗe shi da marece Allah ya kaddarce shi da mutuwa a cikin wannan darin, to lallai shi ya tabbatar dan aljannani. idan kuma ya faɗe shi da sahi Allah shi da mutuwa a wannan yinin to kuma shi kenan shi ya mutu na aljanna wanda wannan yake nuna muna muhimmancin kenan mu mai da wannan istighfari ne matsayin wirdinmu da muke faɗi da sahi da marici da yi sallah asuba ka karanci wannan addu'a wannan istighfari da wannan kyakkyawar niyya lokacin da aka yi sallar isha kuma kuma sai ka karance wannan ko kuma da marici ba dole sai ya kai lokacin sallar isha ba ko da da magariba ne da zara rana ta faɗi to sai kai kokarin ka karanci wannan addu'ar kenan kana iya karantawa lokacin da kai sallan magariba ka aje duk lokacin da kai magariba ko kai asuba to za ka yi wannan zikirin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baka garanti idan ka mutu to za ka tabbata kai dan aljanna ne ba abin da muke nema a wannan rayuwar nan tamu abin da ya kai aljanna sannan duk abin da ka samu in baka samu aljanna ba ka tabe sauraka wannan garanti ne daga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dake cewa duk mutumin da ya fade shi da sahi to yinin gaba ɗin Allah ka mai rasuwa to shi zai rasu dan aljanna ne haka idan ka faɗa da maraice Allah ka ma rasuwa a cikin dare to kuma ka tabbata kai dan aljanna ne to ashe wannan shine babban wiridin da ya kamata mu ma shi muhimmanci kwarai da gaske addu'ar bata da yawa kana iya haddace ta yanzu yanzu in baka iya haddacewa ka iya rubuta ta ka aje a duk lokacin da ka tafi karantawa sai ka ɗauko ka karanta sannan kuma mu sani da cewa ba dole ne sai da asuba kawai ake karanta ta ko kuma da marici kawai ake karantawa ba ko ne lokaci ka iya karantawa da wannan niyyar domin yana yiwa da sahi kamanta yana yiwa da marici kamanta to ko ne lokaci ka tuna kana iya karanta domin muhimmancin ta ba dole ne bata da wani lokacin da kike dole sai lokaci kaza amma ambatar wannan lokacin saboda falalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bar cewa in ka faɗe ta da sahi to kaga ko da ka sake faɗin ko ma dai baka sake faɗin ta ba yanzu to na sahin ya isan maka da Allah zai kawo ma rasuwa zaka rasu dan aljanna haka idan ka faɗe ta da marece to ko da ka tashi cikin dare ka faɗe ta ko ma baka tashi ka faɗe ta ba tunda ka faɗe ta da marece to in Allah karbe ka a wannan lokacin zaka rasu da aljanna amma shi kuma ƙari kullum ana son sa saboda ka duk lokacin da ka samu dama ka karance ta amma wancan lokutan saboda mi saboda kada ka shagala shi yasa muke bada da shawara kamar shi shi wato wiridi ne na wa'annan lokuta Allah subhanahu wata'ala ba mu ikon karantawa bari in sake maimaita wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ma'anar wannan addu'a shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na ba wanda ake bautawa da cancanta an ba kai ba sama da ƙasa da ko ina ba wanda ake bauta ma in ba Allah ba Allah kaɗai ke da wannan ibada shi ke da wannan haƙƙi na bauta to ka tabbatar da wannan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kace ba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba khalaqatani Allah kai ne ka halice ni wanda duka ga yazo duniyan nan to halitta ce ta Allah Allah ne ya kawo shi ai halice shi duk komi halitta ce ta Allah kace Allah kai ne ka halice ni wa ana abduka ni bawanka nike kowa bawa ne na Allah salihai bayan Allah ne fajirai bayan Allah ne annabawa da manzanni da mala'iku dukkaninsu bayan Allah ne saboda annabawa suna da alfahari ake musu bayin Allah mutanen kirki suna alfahari ake musu bayin Allah saboda ake ma bawan Allah karrama ka ne aka girma ka ne a jingina ka cewa kai bawan Allah ne wa ana ala ahdika wa wa'adika ni kuma ina kan alkawalinka da kuma alkawalinka malamai suka yi maganganu game da ahadu da kuma wa'adu domin ana hadisi ya haɗa su guri ɗaya idan da ba haɗa su aka yi guri ɗaya ba to ɗayan yana wakiltan ɗayan al'ahadu shine alwa'adu to amma kuma idan aka haɗa su malamai suna ƙoƙarin su fitar da me bambancin su wasu sai suke ce abin da ake nufi da ahadika wato alƙawalin da ka ɗauko tsakaninka da Allah cewa za ka yi kaza idan ka yi wannan abun Waton irin sallah irin azumi irin abin da ya kamanci duk wata ibada da ka dauko ko ne alƙawalin da ka ɗauko tsakaninka da Allah cewa zaka zo ka yi wannan shine ahad shi kuma alwa'ad suka ce alƙawalin da Allah ya ce zai baka bayan ka sallah misali ko ka azumi to alƙawali ne shi kuma Allah zai biya ka shine wa'ad wasu kuma suka ce a'a ai dukkanin su karfafawa ne kawai ahad shine alƙawalin da ka ɗauko tsakaninka da Allah cewa za ka zo ka yi masa biyya to shine kake tabbatarwa cewa eh ina kan wannan alƙawalin na sabawa wa wa'adika ina kan alƙawalinka da ni dauko ka kamar ka karfafa wancan ne wasu kuma suka yi samu haka suka suka yi musu bambancin nan to a takaice kana dai nuna cewa kai kana bisa alƙawalin da ka dauko ga Allah dukkanin mu mun dauko alƙawali cewa za mu zo mu bauta ma Allah shi kadai a duniyar nan Za mu zo mu bi annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sauran wa'inda suka zo ba wannan zamanin namu dukkanin wanda zai zo duniya ya dawo alƙalin cewa zai imani da sauran annabawa gaba ɗaya zai imani da annabin da a lokacinsa to wannan alƙali ne wanda muka ɗauko to kuma sai kace masa da tu gurgudun iyawata domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba kallafa ma rayuwa sai abin da suke iyawa shi yasa sai kace masa da tu game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan gurgudun iyawa mutum baya abun da baya iyawa azumi da zakka da haji da ibada da sada zumunci da menene dukkanin su ibadodi ne to amma ana yi ne gurgudun abin da ake iyawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa a duk lokacin da ni umurce ku da al'amari to ku zo da shi gurgudun iyawar ku umurnin da annabi ya bayar ko da Allah ya bayar to bawa yana yi gurgudun iyawa ne sallah ana yin ta ne da tsaye ana yin ta ne da ruku'i da sujada tamma idan mutum ba iya wa'annan to sai ya gurgudun abin da yake iyawa azumi ma haka an ce ayo azumi wata ramadana gaba daya to shi ma idan ka ji baka iyawa Allah bai kallafa ma ba to dukkan wata ibadar da Allah ya kallafa cewa bayan Allah su je su yi to idan mutum yana iyawa ne in bai iyawa Allah bai kallafa mai ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan shi yasa eh, hadisi yace masada'atu gurgudun iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina roƙonka Allah ka tsare ni daga sharrin abun da ni aikata domin dukkanin muna ayyuka inda ba su dace ba babu wanda a baya laifi kullukum khata'un dukkanin mu muna kuskure muna kuskure da dare muna kuskure da rana muna saba ma Allah babu wani wanda bai saba ma Allah hama wani hadisi na cewa da a ce ba ku saba ma Allah da Allah sai ya tafi da ku gaba daya sai kawo inda ke sabon Allah su nemi gafara ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke roƙon Allah gafara aini ɗaya yana yi so saba'in zuwa sau ɗari sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah gafarta masa kuma Allah da kansa yake cewa ya gafira Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wanda in annabawan Allah suna wannan suna neman gafara ga Allah mu kenan min babi aula to kaga muna ayyuka wa'anda ba su dace ba ya kamata kowane lokaci mu dinga istighfari mu dinga tuba zuwa ga Allah mu tsaya mu yi tunanin ayyukan da muka aikata wa inda ba na kware ba irin cin naman da muke na al'umma irin cin naman da muke na eh, shugabanni irin zagin da muke wa wasu irin cin mutuncin da ake wa wasu irin cin amanar da ake yi irin ƙarya da ake yi irin giba da ake yi irin hasadar da ake yi da sauran wasu ayyuka waɗanda suke ba da kyau Allah ya haramta ka tsaya ka yi karatun tanatsu ka tuna da cewa ka yi kaza ka yi kaza to sai ka tuba ma Allah a wannan lokacin da ka tuba ma Allah sai ka istighfari ka roki Allah gafarta maka su daga wannan lokacin Allah subhanahu wataala sai gafarta maka to wannan shine abin da kake nufi kenan ni sharri ma sana'atu daga sharri abin da ni aikata kenan kai da kanka ka san ka aikata haka ni da kaina na san na aikata babu wanda bai san laifinsa ba da sai kai kokarin ka faɗa ka yarda da cewa kai laifi domin daga cikin ka'ida ko kuma daga cikin abin da ke taimakawa Allah subhanahu wataala ya yahe ma kai da cewa kai laifi domin ko da ah, ka da dan uwanka ne ke jayayya idan mutum bai yarda da yayi laifi ba to yana da matsalar ah, mu'amala amma idan mutum yayi laifi zai ce ma eh, ya yarda yayi laifi kuma yana roƙon ka yahe masa to wannan zai sauki ka yahe masa ko da tsakanin ma'aurata ne guda biyu idan ta yi ma laifi ba ta ma yarda da ta yi laifin ba to zaka ka je wahalar ka yahe mata amma idan ta yi ma laifi ta yi da ita eh, na yi laifi kuma ina roƙon a yahi mini to wannan za ka ji daɗin yahi mata kuma ba za ka rike ta ba da wannan laifin saboda ta yi da laifin haka kai ma idan kai mata laifi kuma kai da ka yi mata laifin kuma kan roƙi ta yahi maka ita ma za ta ji daɗin ta yahi maka haka duk wani wanda kake zama da shi idan ah, yanayi na zamantakewa ya haɗa ka da shi haka saɓa masa to idan ka yi da laifinka ka ɗau laifinka kuma kan roƙi a yahi maka to yahewar za ta zo mai sauƙi ce amma wadda uh, is problem shine uh, kai laifin baka san ma kai laifin ba baka ma yadda da kai laifin ba to yana da wahala wanda kawai laifin ya yahe maka to shi yasa anan kana gaya ma Allah kai laifi kuma kai da laifi ka dauki laifin ka kuma kana roƙon Allah ya yahe maka to wannan zai sauki Allah zai yahe maka dama haka Allah yake so to wannan shine abin da ka faɗa kace uh, min sharri ma sana'atu abu laka bi ni'matika alayya kuma ina yarda da ni'imomin da kamma ina furtawa ina yarda ina gamsuwa na san da kai min ni'imomi wannan ma yana da cikin ɗabi'u kyawawa ko da mu'amala ka tsakaninka da ɗan uwanka idan mutum yayi ma alheri kai da ya ma alheri kuma kai masa godiya to manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda bai gode ma mutane ba to Allah ma ba zai gode masa ba wanda ya nuna kenan idan mutum yayi ma alheri yamma wato abu wanda ke zama alheri mun ce alheri kalima ce wadda ta shafi abubuwa da yawa ayyukan da suka shafi duk wani abin da ake rayuwa ke bukata alkhairi ne kila kuɗi ya baka kila ka shiga cikin wani hali ya tsamo ka a ciki kila kuma wata alfarma yayi maka kila wata magana mai daɗi ya yi maka kila eh, sakan ma fuska yayi duk wannan alkhairi ne duk almaruf ne duk alkhairi ne to duk wa'annan abubuwa idan mutum yi masu kai dada yi ma kai dada ya taimaka maka sannan kuma sai kai masa godiya to wannan zai sa ya ji daɗin ƙara ma gobe zai sa kuma shi ma kai ne ka ƙarfafa mai gwiwa cewa gobe ma ya wa wani hakan bayan kai ya yi maka so wannan shine kake wa Allah Allah ya yi ma alkhairi ya baka lumfashi ya baka abinci ya baka abin sha ya baka lafiya ya baka rayuwa ya baka ya baka wani baka ilisawa in ta uduni mata Allah la husuha da za ku ci gaba da lissafin ayyukan da Allah ya yi muku na alkhairi ba ku iya lissafa su ku faɗi su gaba daya to duk ka'idar cewa wannan ayyuka Allah ya yi masu saboda ka tunna ko Allah ya ma wa'annan ni'imomin gaba daya to kana godiya ga Allah subhanahu wata'ala ga wannan ni'imar da ya maka sai ka sake cewa wa abu bi zambi kuma har yanzu ina faɗin cewa ina yarda da cewa na saba maka ka sake maimaita cewa kuma har yanzu dai ka da ka laifi kenan ina yadda da cewa ina da laifi to abin da nake fata ko guri na yanzu gare ka ya Allah farfirli Allah gafarta mini to kaga ka kai ga martabar da Allah yana yahe ma kai tsaye fa innahu la ghafuru dhunuba illa anta kuma ka saki kamba ma Allah da girmama Allah ka nuna masa cewa ba wanda ke iya yahe zunubi in ba shi ba Allah wannan kuma haka take ba mai iya yahe zunubi in ba Allah ba to ka riga ka yadda ka yi saranda ka yi laifin kuma ka yadda da cewa ba mai yahi wannan zunubin sai Allah to wani abun da ka faɗa kenan ka ce fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba mai yahi zunubi sai kai to ashe wannan shi ma kai ne yana taimakawa ko da mu'amala ka tsakaninka da mutum abun da ka san ba mai iya wannan abun sai wani misali wani al'amari wani taimako kake bukata ya ma kuma ba mai iya ma wannan taimakon in ba wani ba in ka zo ga shi ka nuna ya ma alkhairi ya ma kuma ka faɗa ma cewa to irin wannan taimakon gaskiya ba wanda ya kamata a nema yi wannan taimakon in ba kai ba kwalbati muni ya lalace kuma dukka anguwan nan gaskiyar magana ba na tsammanin cewa akwai wanda ke iya zuwa gyara mana wannan kwalbatin in ba kai ba wanda wannan shi yasa muka zo muka same ka a taimaka a gyara mana wannan kwalbatin wannan magana da ka faɗa masa za ta ɗan ƙarfafa mai ƙarfin gwiwa cewa ya je ya yi to ballinta ubangijin Allah da ya halice ka wanda wannan abun da ka roƙe shi confirm lalle ba mu iya yafi zunubi sai shi amma kila wancan dan adam da kace mai baya ma iya gyara wannan kwalbatin in ba shi ba ba ma maki akwai mai iya gyara kwalbatin amma dai kai ma haka don don ya ji dadi to shi Allah ba wai don ya ji dadin ba eh haka din take ne lalle ba mai yafi zunubi in ba Allah ba idan ka dauko zunubi duk wanda yake ya yafi ma zunubi ƙarya yake ma bai iya yafi ma zunubi wa ke yafi ma zunubi shine Allah hakika saboda wannan aiki ne na Allah da kabbai sa masa shi Allah yana son kullun aiki ne a bashi da aikinsa sa wannan yasa kenan in ka ce ya Allah ba mai yafi zanubi in ba kai ba saboda ina da roƙon Allah ka yahi mini wannan ka kamba ma Allah ka girmama Allah Allah kuma zai kalle ka da idon rahama yayi maka jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a ce duk mutumin da ya faɗi ta da sahi Allah karbe shi a wannan yinin dakhala aljanna ya shiga aljanna kaga manzo Allah sai zo da shi da fi'lu madin cewa ya ma riga ya shiga saboda ka faɗa da kyakkyawar niyya kuma ka faɗa da guri cike da guri cewa lalle Allah zai saka aljanna in ka faɗe ta so wannan faɗin da ka faɗa manzo Allah ce ai har ka riga ka shiga ma haka in ka faɗa da marici kuma sai zan Allah ka ma rasuwa kar rasu a cikin wannan daren to shikenan kuma ka shiga aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma eh, baki daga bakin manzo Allah wanda baya ƙarya zan sake maimaita addu'ar kamin mu shiga hadisi na gaba wanda mujaddadi ya kawo mana wannan littafin yana cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shine addu'ar kawai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنيمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مجرد yake cewa min zalika ma jaa fi sahihayn daga cikin kuma wayannan zikurran da ya kamata mu ba su muhimmanci a rayuwar mu akwai wani zikirin da ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhum wato abdullahi ibn abbas jini ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban da duniya ta sani a ayyukansu na alkhairi suka bayyana ana ce masa abdullahi ibn abbasin ibn abdulmuttalibi kuma ibn hashimin ibn abdulmanafin alhashimi abul abbas makki sun madani summa ta'ifi mun ta faɗin tarihin wannan shahararren sahabi eh, jini ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin manya-manyan matasa masana Allah masana addini masanan musulunci mabiya ga Allah mabiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dan karamin yaro ake ja ne ana kai shi majalisar dutijawa ake kai shi majalisar manya-manyan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa addu'a ya ce Allah ka fahimtar da shi alqur'ani ka fahimtar da shi addini kuma wannan addu'a ta karbu shine ake cewa tarjumanul qur'an wato kafintan qur'ani masanin alqur'ani Abdullahi ibn Abbas kuma ana ce masa hibru hadhihi umma kenan eh, jagora ko kuma mu ce eh, wani irin eh, tabci na wannan al'umma ana nufin ƙwararre a cikin wannan al'umma gaba ɗaya yana da hadisai kusan hadisi dubu ɗaya da ɗari shida da sittin waɗanda aka samo a